ƙoƙarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar jihar Ondo, Majalisar Dokokin Jihar Ondo ta shirya wani taron ƙarawa juna sani don nazarin harkokin tsaro a jihar. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Ondo, Honorable Bamidele Olowo Gunne ya jagoranci taron. Honorable Bamidele Ologun ya ce duk mai wasa da harkokin tsaro yana wasa da rayuwarsa ne, ya ce Majalisar Dokokin Jihar Ondo rundo ta baiwa harkokin tsaro muhimmanci sosai. Shi ko wakilin kwamandan runduna ta talatin da biyu ta sojojin Najeriya da ke Akure kanar uce cuku Samuel ya buƙaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro. Kanar uce cuku Samuel ya ce ya kamata jama'ar ƙananan hukumomi, jihohi da ma ƙasa su baiwa jami'an tsaro goyon baya don ana samun rashin tsaro a ƙananan hukumomi. Ana samun rashin tsaro a jihohi haka ma ƙasa. Ita ko kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar Ondo, uwar gida Ida Harrison Ibifuye ta yi kira ga jama'a da su haɗa kai don a tsara dabarun ta yadda za a samar da zaman lafiya a jihar Ondo, wanda zai sa jama'a su yi kwana a ido rufe ba su yi kwanan zomo ba. We strategies that will enable us ensure peace and security in this state so that everyone can sleep with their eyes closed. Sarakin gargajiyar kasar Ikaye, Oba George Fadele, ya ce sarakunan gargajiya na da ayyuka da yawa da suka shafi harkokin tsaro. That is the job of the traditional ruler. Security information, security gatherings, information dissemination. We talk to Oba George Fadele ya ce ayyukan sarakunan gargajiya shine samar da tsaro, tattara bayanan tsaro tare da sanar da bayanan tsaro ga jami'an tsaro don su ɗauki matakai. Taron bitar dai ya sami halartar jami'an tsaro, ƙungiyoyin sufuri, 'yan kasuwa, da ma masu ruwa da tsaki a game da tsaro da dama a jihar ta Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.